Wani sabon rikici ya barke a jihar Taraba a yankin karamar hukumar Takum. tsakanin ne na na fulani da sai suka juya abin suka shigo mana gari kuma sun zo sun ta kone kone sun kona masallaci gefen da inda hausawa hausawa suke da musulmi ta ta konawa ta mata da aka kame aka tafi da su mata aure daya da wata budurwa guda daya wanda suka kame akwai kuma karamin yaro da eh, akwai wani yaro karami wanda shi ma an ya kone a cikin daki. Mr. Kefa Sule shine kakakin gwamnatin jihar. Matakin tauron da aka ɗauka shine cewa an gaya ma ita kwamishina na polis a kara 'yan sanda kuma su Um, sojoji ma komanda din ai magana ya tara mutanensa a wancan gefe din. Kakakin 'yan sandan jihar Taraba ya ce suna bin sawon wannan lamari.